ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta tara ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da da talatin biyu lissafin nasara tara ga watan Agusta. shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya. idan ba ku manta ba muna cikin suratul hajj ban sani ba alarama ko za ka tuna inda muka kwana وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود hude Allah madaukakin sarki ya ce wa in yukazzibuka idan kafiran makka suka karyata ka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to ba kan ka farau ba kamin su akwai waɗanda suka karyata annabawa faqad kazzabat qablahum qaumu nuhin kamin su kafiran maka su karyata ka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutanen annabi nuhu sun karyata shi annabi nuhu allah maɗaukin sarki ya bayyana ya yi tsawon lokaci cikin al'ummarsa yana wa'azi Allah maɗaukin sarki ya yace wa laqad arsalna nuhan ila ƙaumihi falabi arsalna nuhan ila qaumihi na'ama fihim illa ama فأخذهم الطوفان وهم ظالمون الله ما دوكاكين سركي ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه حقيقة من أيكا النبي نوح زواج متانسا فلبث فيهم annabi Nuhu ya zauna cikin mutanen sa yana musu wa'azi alfa sanatin shekara dubu illa hamsin na ama ba shekara hamsin kenan shekara nawa yana wa'azi shekara 950 yana wa'azi amma duk da haka wa ma'amana ma'ahu illa ƙali ba waɗanda suka yi imani da shi sai mutane 'yan kaɗan in ji Allah mutane 'yan kaɗan ashe ya zama wajibi mu gode wa Allah daga sanda aka fara wannan da'awa ta suna duka shekara nawa shekarun ba yawa ko suna da yawa shekaru ne yan kaɗan amma yau suna ta cika ina ta cika najeriya najeriya ba lungun da sunna ba ta shiga ba ku ga irin yadda da malaman bidi'a suke zuga sarakuna su yi fada da sunna yanzu abin ya zama tarihi ko bai zama tarihi ba ya zama tarihi sarakuna a hankali a hankali sun gane ashe dai ahlus sunnan nan ku ne jama'ar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi yasa kake ganin sarakuna duk inda ka zaga suke ba sunna da da'awa ta sunna goyon baya kewaya duk inda ka kewaya mun yi wa'azi a zaria kofa mai martaba sarkin zazzau sai ga mai martaba sarkin zazzau ya share wani da alkyabba ya hau kan mimbarin izala kuma a kan mimbarin ya ce aikin nan da kuke yi shine aikin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam mun je daura ya yi ɗalibai na makarantar islamiyya ta izala wallahi da ni da dr pakistan kan mu isa filin wa'azin mai martaba sarkin daura ya riga mu zuwa ya sha alkyabba ya yi shiga ta sarakuna yana zaune idan yaro ya kira a sarki ya ce allahu akbar ana gamawa ya kawo tallafi ya bayar ya ce a ƙara inganta makaranta a ci gaba da karantar da yara sunna ya ce wa'annan yaran da ake koyawa suna ran da suka zama manya najeriya ta gyaru kwanaki mun tafi wa'azi niger na da'awa kwamiti ƙarƙashin jagorancin shek yakubu musa hassan katsina sautin sunna mai martaba sarkin katsina shi kaɗai ɗauki nauyin tafiyar gaba ɗayanta kuma ran da zai bada gudunmuwar a yi tafiyar ya ce ku zo fada ina so in bayar gaban kowa da kowa sai da fada ta cika makil ya ce to ana guna guni ni dan izala ne ko ba dan izala ba ne ina ahalu sunna suka taso yace to yau za a gane ni naku ne ko ba naku bane gashi aje ai ta isar da sakon Allah mai martaba sarkin Katsina je Sokoto ka ga aikin da mai martaba sarkin musulmi yake wa sunna taro da muka yi na ahlus sunna na Afirka gaba daya a kasar Ghana a cikin garin Akara mai alfarma sarkin musulmi ya tashi tun daga nan ya je ya hau kan mimbarin izala na Afirka kuma ya hau ya jawabi ya ce kuma abin kuke karantar wannan ya ce shi shehu ɗan hodiyo da abdullahi gwandu suka karantar ya ce kuma duk wanda ya ce shehu ɗan hodiyo da abdullahi gwandu yan bidi'a ne to bai san shehu ɗan hodiyo ba bai san abdullahi gwandu ba wa'annan ba ruwansu da bidi'a ahalin sunna ne mai alfarma ya ce sak to ka faɗa mai inda aka saura nan mun yi wa'azi a nan adamawa a kofar lamido ko wa'azi na ƙasa mai martaba lamido baya najeriya amma ya ce dukkan kujerun kansil a fiddo da su masallaci da ake rufewa bayan sallar isha ya ce izala ta zo a bude shi 24 hours red carpet da ba a shimfiɗawa sai manyan baki gwamnoni da shugaban ƙasa za su zo mai martaba lamido ya ce ina izala ta iso a fiddo shi gaba ɗaya ina su alaramma ina su akaramakallahu kuma kusan shi ne ƙarfin ɗaukar nauyin abincin bakin gaba ɗayansu to ka faɗa mai inda ya saura shi yasa kwanaki aka je wajen wani sarki wai za a za a zuga shi ya faɗa da sunna sai da suka yi bayani suka yi bayani suka yi bayani ya ce kun gama suka ce ya ce to ku saurara ku ci ya ce ni shawarar da nake baku da wannan abin da kuke kuna hana mu bacci da daddare ce da waɗannan marasa rajista da kuka ririke kuna ta abin nan da da da ya ce duk watsar da su ku riƙe annabi muhammadu shi ya fi yokar ya faɗa ko gaskiya ya faɗa sai aka fara cewa tofa fa mai martaba shi ma dama namu ne <laughs> so ko ina ta shiga yan boko alhamdulillah ana ta gane sunna yan kasuwa ana ta gane sunna yan siyasa ana ta gane sunna kai Allah mun gode maka ga annabi nuhu yayi shekara 950 yana wa'azi Allah ya ce waɗanda suka gane yan kaɗan Allah ka ƙara wa sunnar annabi Muhammadu daraja sallallahu alaihi wasallam shine faqad kadzabat qablahum qaumun nuhin da annabi nuhu ya shekara dubu ba hamsin yana wa'azi fa a kaza humu tufanu to ne Allah Maɗaukin sarki ya halakar da kafirai aka saukar da ruwan tufan wani ruwa ne wanda sama na zubo da shi ƙasa tana bulbulo da shi shi wani ruwa ne da ba yadda ka iya da shi sama ta kece da ruwa in ka ce bari ka shiga ɗaki to ƙasa ma tana bulbulowa to kuma ita ƙasa ya za ka yi da ita sai da aka cika duniya dam da ruwa aka halakar da dukkan wani makiyin Allah annabi Nuhu da jama'a sa aka dauke su a jirgin ruwa to anan gurin Allah madaukin sarki yana yi wa kafiran Makka cewa su shiga taitayin su kuma yana lallasa zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce in sun karyata ka to kamin su mutanen annabi Nuhu sun karyata annabi Nuhu kamar yadda mutanen garin ku ne suka karyata ka shi ma mutanen garin su suka karyata shi wa'adun da adawa su ma sun karyata annabinsu wa annabi hudu alaihi salam su adawa kan da giyar fawa ta ɗebe su sai suka yi wata magana ta cika baki Allah ya ce fa amma adun fastakbaru fil ardi bighairi alhaqqi wa qalu amma adun fastakbaru fil ardi bighairi alhaqqi wa qalu man ashaddu minna quwwa hmm. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون الله ما دوجي سركي يتي فأما آدو أما آدوا فاستكبروا في الأرض سني جرمان كي أتشكين كسا الله يتي بغير الحق بعد غسكي أبا an musu wa'azi an nuna musu gaskiya sai girman kai ya ɗebe su kai ƙarshe ma wa ƙalu sai suka ce man a shaddu minna kowa wa ya fi mu ƙarfi wai a lokacin da yake cewa in ba ku bi Allah ba Allah zai halakar da ku sai suke dariya wai abun ya ba su mamaki sai suna cewa man a shaddu minna kowa wane ne wanda ya fi mu ƙarfi wa Allah zai iya turowa ya kara da mu mu dinnan ka kalle mu fa ka ce wai za a halakar da mu waɗannan ba su san Allah ba Allah ya ce awalam yarau shin basu gani ba ne bane annallaha allazi khalaqahum lalle Allah wanda ya halice su ya ba su wannan karfin ashaddu minhum kowa ya fi su karfi Allah ya ce wa kano bi ayatina yajhadun suka kasance suna jayayya da ayoyinmu karshe Allah ya bar su ko ya halakar da su ya halakar da su wata iska aka turo musu ta bala'i ta rinka ɗaiɗai da su tana sama da su tana gunduwa gunduwa da su tana ya su ta yi rugu-rugu ta yi dugu-dugu da su gaba daya Allah ya ce wa samud haka samudawa su ma sun karyata annabinsu wane ne annabin nasu annabi salih alaihi salam annabi salih ya musu wa'azi karshe suka zo suka samu annabi salih suka ce in kana so mu imani da kai nuna mana aya ya ce wace aya kuke so in nuna muku suka ce to kaga dai dutse bai taba haihuwa ba ya ce eh, sai suka nuna masa wani dutse suka ce muna so wannan dutsen ya haihu ya ce me zai haifa ya haifi dutse suka ce a yau in ya haifi dutse muka ga wani dutse ya bantar wannan ai ba zai kama hankali ba abinda muke so ya haifi taguwa sai da suka zaɓi dabbar da suke gaba su da ita a ariyar yadda dutsen zai tsage taguwar ta fito ba su faɗi dabbobin da suke da su bakar wata dabba ta zagayo a ce dutsen ne ya haife ta shi yasa suka ce me suka ce taguwa ya ce an yi wannan za ku imani suka ce eh. ya ce ya Allah ga bukatar su sun ce in kai kaza za su imani Allah ya ce shi kenan. dutsi ya haifi taguwa taguwa ta fito suka ce gaskiya su dai abin nan dai su har yanzu dai suna nan dai su ba su yadda ba ƙarshe shegantaka su ba nan ta tsaya ba suka soke taguwar Allah ya gama da su ko bai gama da su ba ana faɗa wa kafiran makafa su sani cewa idan sun karyata da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda suka karyata ba su kai labari ba ya kamata su dawo su shiga taitayinsu. shi kuma annabi ana mai ana lallasa zuciyarsa domin ya gane ba shi ne farkon wanda aka karyata ba Allah ka gafarta mana saboda haka ya ko ahlus sunna duk sanda kuka yi wa'azi ba a fahimce ku ba kada ku yi fushi kada ku yi me kada ku yi fushi kada ku yi fada kada ku ta da rikici ku natsu ku ci gaba da karantarwa ku ci gaba da da'awa mu makaminmu shine karantarwa da shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gyara duniya ta rikice ta yamutse da me ya gyara ta da wa'azi da karantarwa wallahi nasarar da Allah ya baku zuwa yanzu in kuka yi hakuri kuka ci gaba da rike karantarwa saurai inda baku kare san ba ma za ku ƙarasa da yardar Allah Allah ka ba mu ikon cin nasara Allah ka ƙara ƙarfafa waɗanda wata sunna ka ɗaukaka sunna da ahlus sunna sai Allah madaukin sarki ya ce mai a gaba da ramma wa qaumu ibrahim wa qaumu lut Allah madaukin sarki ya ce kamin su har yanzu mutanen annabi ibrahim sun kareta wa sun kareta annabi ibrahim annabi ibrahim jagoran masu tauhidi jagoran masu aqida annabi ibrahim yayi wa'azi akan tauhidi yayi wa'azi akan aqida yayi zafi ya isar da sako amma kun san wani abu فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوا فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حذقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ya ce fama kana jawaba qaumihi an san mutanensa bata zama ba illa an kalu sai kai suka ce ko uqtuluhu ku kashe shi aw harriquhu ko kuma ku kona shi da ba hujja mara hujja kenan da sanda kaje mutum yana cewa billahi allazi za'i bala'i sai dai sama da kasa ta hadu mu ba mu yadda ba to bai da hujja bai da mai in kana da hujja za a yi rikici in aka yi rikici ka kai ka samu matsala wanda yake da hujja ya so yake a natsu domin a fahimci hujjarsa shi sa ko ga ahlus sunna su da hujja suke kafawa dalili suke bayarwa shi sa ba inda zaka ji an yi rigima da sunan addini a Najeriya ka samu ahlus sunna ne suka tada ita yana da wahala wallahi har jami'an tsaro sun shede ku da wahalar gaske da wuya ka ji wani mai wa'azi ya zo zai wa'azi ahlus sunna su ce ba su yadda ba a in za a wazi je mutum ya ce billahi lazi mu ba mu yadda ba ko sama da ƙasa za ta haɗu domin gane daga ina yake shi ahlus sunna babu ruwan shi in ka zo za ka wa'azi ko ma me za ka faɗa ka haɗa mimbarin ka ko kun taɓa ji wani zai wa'azi muka ce dan me ba ka taɓa ji ba su ahlus sunna su ka kafa mimbarin ka ka faɗi ka faɗi ka duk abin da za ka faɗa za su natsu ne su saurara idan ka gama ibilin bitu waka da yan kwatance kwatance ga su kuma sai su hause su ce ƙalallahu Allah rasulullah sai su ce Allah ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za a fahimta ko ba za a fahimta ba daga sanda ka ja aya ka ja hadisi za a fahimce ka amma ka tsaya sai dai ka ɗan yan misale misale haka to sai a gagara ganewa to su ahlus sunna duk inda suke natsatsu ne saboda da hujja suke kafawa da dalili suke magana duk wanda yake magana da dalili mai abun fada baya fada saboda in aka yi fada a yan samu matsala shi so yake hankali ya kwanta a natsu a saurare shi domin a ji dalilai sai yasa mu in zamu yi wa zaka jana ta to karka kuskura ka je mutanen nan wahabiyawa ne wal wahabiyatu da wahab zaƙin bakin tsiya ne da su ba bakin mu yake da zaki ba ayar da muke ja ita take da zaki ba bakin mu ke da zaki ba me ke da zakin hadisin da muka ja shine da zaki ni na ja aya na ce qala Allahu magana Allah na ja hadisi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kai kuma ka zo baka kawo aya ba baka kawo hadisi ba sai dai ka ba bada misali kace to su yan zala ai jahilai ne su basu gane ba ai shi ilimin min ladunni kaman ka samu gida ƴaƴan na ƙasa ganyen na waje zahirun da baɗinin ke <laughs> to <laughs> yayan na ƙasa gayyar na waje to sai me wani aya ce wani hadisi ne eh to sai ka zo ka gama misalce misalce sai mu ce unzur kaifa darabu lakal amsala unzur fa darabu lakal amsala fa dallu fala yastati'una sabila wala yatunaka bi masalin wala yatunaka bi masalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira Allah ya ce unzur duba kaifa darabu lakal amsala ana jan aya su kuma suna bada misali duk wanda ya bar aya ya rike misali fadallu sai suka bata fala na sabila ba su iya gane hanya inji Allah Allah ya ce to amma saukin abin walaya a ka bi masalin ba wani misali da za su buga maka illa ji ina ka bil haƙi face mun zo maka da gaskiya kai kuma sai ka bada aya <laughs> Allah ka gafarta mana to shine sai Allah madaukin sarki ya ce wa qaumu Ibrahim annabi ibrahim ya yi wa mutanensa wa'azi amma da ya gama wa'azi fa ma kana jawaba ƙaumihi jawabin mutanensa bai zama ba illa an ƙalu sai suka ce riƙo ku ƙona shi uqtuluhu ku kashe shi har riƙo huku ku kona shi fa anjahu Allahu minan na sai Allah ya tsallakar da shi daga wuta rami aka tona aka yi lancin na neman gudunmuwar itace malamai suka ce mace mai ciki in ta da ita itace ta kawo ta ce gana ta sai ta koma ta karo wani ta ce gana dan da ke cikin ta tun kamin ya zo duniya ya bada contribution aka hura wuta wuta tana ci ganga ganga ta tashi sama hatta sarat la yastati'u tayru an yamurra fawqaha khawfan an tahriqa an-nar bi sai da ya zama tsuntsu ma bai iya bi ta saman wutar yana jin tsoron kada ta kona shi tsuntsu bai iya bi ta saman wutar yanzu rikiman ma ya za a jefa shi a cikin wutan shine aiki idan an ɗauko shi an taho za a jefa cikin wuta in iska ta hura wutar wuta ta kada ta ɗango kansu saboda bala'in zafin da sai su jefar da shi su danna da gudu shi ma ya tashi kamin ya wuce a sake rike shi ƙarshe sai da suka hikima ta majaujawa aka samu jefa shi cikin wutar kamin ya isa cikin wuta sai ga umarni daga ubangijin wuta zuwa ga wuta ashe ita ma wuta baiwar Allah ce me Allah ya ce wuta larama qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim Allah ya ce qulna sai muka ce ya naru ya ke wuta ni bardan ki zama sanyi da Allah ya tsaya nan da annabi ibrahim ya samu matsala dan za ta yi sanyi ta wuce below zero degree kaga idan aka jefa shi la tajammada ibrahim zai san dare zama kankara sai Allah ya ce wa salaman da aminci fa jumi'a bainal bardi was salama sai aka hada sanyi da aminci saboda haka an jefa shi cikin wuta ga wutar tana ci balbal shi kuma yana ji kamar an jefa shi cikin wani daki mai split air condition sai da ya kwanaki a cikin wannan wuta malamai suka ce sai da ya kwana takwas a wutar banda igiyar da aka daure shi da ita babu abin da wutar ta kona annabi ibrahim bayan ya fito an taba tambaye sa a rayuwar ka yaushe ka fi jin daɗi ya ce tun da na zo duniya ban taɓa jin daɗi ba atmospheric condition very conducive kamar kwana takwas da na yi a cikin wannan wuta wani iko sewa sai Allah maɗaukakin sai ɗaya daga cikin malamai magabata idan ya wa'azi ya caji ya caji akan tauhidi yan bidiya suka haɗa kai da shugabanni a lokacin aka kama shi aka kakaba shi a gidan kurkuku in an ba shi wuya a kurkuku aka ba shi wuya aka ba shi wuya idan ya fito sai ya ƙara caji akan aƙida fiye da na jiya idan aka sake kama shi aka mai da shi idan ya fito sai ya ƙara caji ya ƙara buɗe wuta akan aƙida in aka kama shi aka mai da shi idan ya shigo sai ya ƙara balbalin bala'i bala'an hasana sai aka ce ya kai duk sanda aka kai ga kurkuku in ka fito sai ka ƙara caji ya ce ina koyi da annabi ibrahim ne aka ce ya kake koyi da shi ya ce bai buɗe wuta ba sai da aka jefa shi cikin wuta ya ce an ba ku ji wazin da wazin da yake mai sanyi sanyi ne sai aka jefa shi cikin wuta ko inna fi zalika la ayatin liqaumin yu'minun Allah rama karanta aya gaba bari ku ji wa'azin da yake wa qala inna دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من kai ku ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kun ji jagoran tauhidi wuta fa ka je ba shi amma yana fitowa ya sake aje membarin wa'azi da yana ɗanyi da sanyi sanyi da aka kai shi wuta ya fito yana hawa wa ƙala sai ce inna matakhastum min dunillahi awthana yace ku saurara ku ci waɗannan da kuka rike koma bayan Allah a matsayin abubuwan bauta gaba ɗayan su gumaka ne mawaddata bainakum fil hayatid duniya soyayya da ke tsakaninku da su iyakarta ta ana rayuwar duniya thumma yawmal qiyamati sannan idan kiyama ta tsaya yakfuru ba'dukum ba'da za ku sashin ku zai kafir cewa sashi da ku da abubuwan bautan naku wa yal'anu ba'dukum ba ku tsine musu albarka su tsine muku albarka bayan sun tsine muku kun tsine musu sannan sai na wa ma'awa kumun nar sannan Allah zai a tattara ku gaba daya a yi wuta da ku in ji annabi Ibrahim wa malakum min nasirin kuma duk duniya babu wanda isa ya taimake ku ba ku ji wa'azin nasu ya canja ba da ya fito daga wuta to wannan shi yasa ahlus sunna suna koyi da annabi Ibrahim wa'azi akan tauhidi da aqida nan ba sa daga kafa ba sa me daga kafa dole a ta Allah da bauta Allah kadai ake bautawa dole a kada annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da koyi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ake kwaikwayon addini a wajen shi Allah ya ce to kamin kafiran maka su karyata ka ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ibrahim mutanensa su yi me sun karyata shi da kuma suwa wa qaumu lut da mutanen annabi lut wanda shi annabi lut ya yi imani da annabi ibrahim ne bayan an jefa annabi ibrahim daga wuta an ciro shi bayan Allah ya kare shi a nan ne Allah ya ce fa'amana lahu lut sai annabi lut ya imani da shi yana yin imani da shi shi lut sai Allah shi ma ya appointing ɗinsa aka ce to ga appointment letter kai ma ka zama annabi tafi ka je ka ci gaba da isar da sakon Allah nan ta ke kama hanya ya tafi wajen mutanen Saddum domin isar da sako su ko mutanen sau wasu irin fasikai ne duk wata shegantaka sun iya abinda suka fi shahara da shi shine luwadi namiji ya kwanta da namiji ka ji kazamai namiji ya kwanta da me da namiji ya shiga cikin kashi wannan shine ne aikinsu wato kazamai ne mutana annabi lutu ya zo ya musu wa'azi ya musu wa'azi ya musu wa'azi to amma kun san wani abu duk sabo kan ka samu sabo mai wahalar tuba kamar luwadi yana da wuya shi luwadi yana da me yana da wahalar tuba mutumin da luwadi ya ratsa shi to in ga ya tuba Allah ne ya so shi da alkhairi Allah ka ba su ikon tuba saboda haka matasa ku yi taka tsantsan kada ku bari saboda son abin duniya a lalata ku wasu su rinka yin amfani da ku kada ku yadda da wannan bala'i ya gama zama bala'i ka zama ɗan luwaɗi kuma yanzu kasuwar da take ci kenan an yi rashin sa'a wasu sun samu kuɗi sun lalace suna amfani da wannan kuɗi suna lalatawa suna lalata matasa ku je abuja ku ga yadda ake kamawa matasa ɗaki wai namiji a kama mai ɗaki ya aje shi sai ka ce karuwa yana goho wani ƙato yana murƙushe shi duk a fafarka masa ta kashi ƙarshe ka ga yaro in ya zauna kan benci in ya tashi sai ka ga wurin yayi wani naso naso haka shi wannan an riga an kai shi an baro yanzu babban bala'in da yake faruwa kenan yanzu idan ka je kaduna yan luwaɗi da matasa da yan mata suke amfani su kama matashi sai a samu ta yarinya kyakkyawa sai a bata kuɗi a ce ki ɗan yi wata 'yan shiga tsirara tsirara haka ki ɗan farauto mana wani saurayi kawai shi kenan kai gaye ka ga yarinya ta ɗan fito cip cip ta yi irin ɗinkin nan da ake cewa show glass ko jahannama ga fasinja wai suna wani ɗinki ne da mata suke yi ko ta irin ɗinki nan da ake cewa leƙa gaye akwai wani ɗinki wai leƙa gaye dama za a fafara nan gudun rabin mamanta duka a waje da ta ɗan sunkuya sai ka gayu ana sunkuyawa ana leƙawa leƙa gaye kenan ko irin ɗinkin nan da ake ce zura hannu masoyi ka ganin gurin an fafare hannu rigar idan ta daga hannunta haka gashin hamatarta da rabin mamanta duka ana gani wai zura hannu masoyi wai gaye ne aka ba chance in ana irin firan nan da ake ce no gab da daddare to in ta ɗan yi miƙa haka to yadda suke yi sai su samu wata yarinya sai a bata kuɗi sai ta yi wata shiga kai kuma gaye da ka gani da ka zo ka latsa sai ta amince in ka ce a je hotel ko a je ɗan ɗakin ka sai ta ce a'a ku je gidansu ah, ya za a yi mu je gidanku idan babanki ya same mu fa ta ce ai babana baya nan dama baya zama yanzu haka ya tafi london daga can zai wuce singapore daga singapore zai wuce las vegas daga las vegas zai yi miami ya karasa chicago ya ce mamar kifa ta ce ita ma ba zama take ba ita kuma ta tafi kairo saboda haka ni kadai ce a gidan sai ce to ba matsala aje sai a tafi da gaye ga kanta mai gida a buɗe gari ya shigo gaye yana ba da step da ɗan sa irin zanzaron na bob siriri wanda ake aje shi a rabin duwawu so, so gaye yana ba da step haka akan akan interlocking aje a hau da shi wasu tiles haka nan ya je ga wani katon falo ga abubuwa ga laser chairs ga split air condition ga tarazo 3 seater 2 seater 1 seater kaso komi ya tafi daidai ya ji gishiri ya ji banda ta ce ta ce ai sama za mu wuce ya ga ana ba da step ana hawa wasu matakalar bene sai an je can sama a samu wani babban falo ta ce to dan zauna nan ka jira ne bari in sauka kasa in dan samu mana abun sha ya ce to kenan ya tsaya daga kai yana kallon pop ita kuma tana saukowa sai ta karbi kudinta an sallame ta sai ta tafi an kulle gir sai a ja kofa a kulle ga yana jira yarinya ta shigo sai ga wasu murza murzan kati suna haurawa a ce to yaya <laughs> karshe da ya tsaya a kama shi a masa fyaɗe yanzu da yan mata saboda ka karka kuskura wajen kama barawo barawo ya kama ka <laughs> yanzu idan ka je Kano akwai mai kuɗin da zai samu kyakkyawar yarinya ya auro amma ba dan shi yana da bukatar ta ba zai gina mata katon gida ya saya mata mota duk ƙasar da take so ta je yawo zai kai ta me bukatar ta bukatar sa bukatar sa yayi amfani da ita ta rinka yaudaro masa matasa zai kawo matasa matasa su rinka zina da ita shi kuma yana luwadi da su iya bukatar sa kenan ita bai da bukatar ta me yake da bukata matasa saboda haka shikenan karshe sai rinka amfani da ita a matsayin tarko yana kama matasan anguwa yana lalata da su kai akwai waɗanda ƴaƴansu ma suke amfani da su akwai wani gaya da ya je yana zina da ƴar wani mutum a falonsa kawai sai ga mutumin ya faɗo ya daka mata tsawa ta shiga cikin gida shi kuma ya rude ya tsorita zai gudu ya ce kai zauna in baka ba in kashe ka da ƴata na samu kana zina ya buga wani abokinsa waya nan take abokin ya abokin yana zuwa yaya ya ce ai wannan ne na samu yana zina da ƴarmu. mu ya ce wai ai ba matsala sai suka dariya suka tafa ashe professional yan luwaɗi ne suka ce to da yar mu kai ko eto eh, bismillah kwanta a rama mata suka kifa shi suka murda kunna matsiyaci kamar su zuki suka bude masa wuta saboda haka matasa ku yi taka takatsantsan komi aka baka aka mai da kai dan luwaɗi an lalata ka kuma an gurɓata maka rayuwa to ita shi luwaɗi yana da wahalan tuba kun san dalilin da ya sa luwaɗi yake da wahalan tuba duk wanda yake harkar luwaɗi to ba zai sake sha'awar mace ba ba zai sake sha'awar mai ba mace saboda haka mace da mijinta ya zama dan luwaɗi to shikenan ba ta ƙara gane kai sai wata shida bai kwanta da ita ba in ya kwanta da mace ba zai ji sha'awarsa ta biya ba sai ji kamar ya faɗa kwata ba zai ji ya biya sha'awarsa ba kuma akwai sha'awa tare da shi ba ku gane ba a ah, ku tuna mana zamanin annabi loto alarama wa qaumuhu yuhra'una ilayhi وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أظهر لكم فاتقوا الله فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي Halaisan min kumrojulurushi. Ƙalulakwari ne kalin ta mala na fi bana tikamin haƙƙi wa in na kana ta lamu mahanurushi. Waje a huɗu ƙan ilaihi lokacin da annabi bi lotto baki bakin matasa kyawawa jama'ar gari sun gansu sanda suka tafi gida annabi lutu saboda haka nan take suka taso ana sauri kowa na kokarin ya je ya kama daya ba a san bakin mala'iku bane to ba kuda wajen kwadayi za a mutu waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilayhi Allah ya ce wa min qablu kamin zuwan wayannan baƙi kanu ya na sayyi'at dama aikin mutanen garin annabi lot shine mummuna aiki yan luwadi ne da maza suke kwana saboda ka annabi ludu yana ganin su ya san abin da zai faru sun zo ne su kama bakin su su masa fyaɗe kala sai ce ya ƙaumi ya ku mutane na haula ibanati ga ‘ya’ya ‘yan mata nan ba yana nufin 'ya'yansa ba a kowane annabi kaman uba ne ga al'ummarsa saboda haka yayan al'ummarsa 'ya'yan waye ‘ya’yansa ne abin da yake nufi da shi shine ga mata nan Ha ha'ula'i banati hunna adharu lakum ai su suka fi tsarki a gare ku ya Allah ya halitta muku mata kyawawa jikinsu ba irin jikinku ba fatarsu su da laushi naman su da laushi amma ku je ku samu kato wanda jikin shi katako katako gatari gatari azara azara wani irin sakarci ne wannan yace fattaqullaha ku ji tsoron Allah wala tukuzuni fi dhaifi kar ku kunyata ni cikin lamarin baki na nayi baki masu mutunci ku lakanta su ya kalle ce zace alaysa minkum rajulun rashid wa cikin ku ba shiryayye ko kwara ɗaya da zai muku fada ya gaya muku abinda kuke nan ba daidai bane qalu sai suka ce laqad alimta haqiqa fa ka sani malana fi banatika bi haqqi mu ba mu da bukatan mata daga nan ne malamai suka ce duk dan luwadi bai da bukatan mace to tun daga sha'awa a jikinsa Kuma ba zai iya biyan sha'awarsa a wajen mace ba to ya zai iya tuba tuba yana da wahala shi yasa kullun yana cikin takashi matsiyaci tuba bai iya to shi wanda ake luwaɗin da shi shi ma da wuya ya tuba kun san dalili wato matsalar da ke faruwa shine ana saduwa da shi ta dubura ana zuba masa spam ana zuba masa mani a duburarsa dubura ba kamar mahaifar mace ba ne mahaifar mace ita an an saka akwai inda Allah ya yi wasu tiyo-tiyo da wasu tituna da wasu paye-paye inda manin zai kama hanya bi in ya zazzaga ya dawo in ba ta ɗauki ciki ba duk ƙarshen wata akwai sanitation da ake yi wa mahaifa sai a wanke ta ta hanyar jinin haila a gangaro da duk dattin da ke ciki waje ita dubura abin da ake corectum ita ba haka bane da an zuba mani an yi depositing din shi to a wurin zai zauna bai da inda zai ci to in ya zauna a wurin ya zai yi sai ya rube idan ya rube sai ya haifar da wasu 'yan kwari wasu 'yan tsutsotsi ƙanana-ƙanana su ne maniyin zai zama bayan ya rube daga jikinsa sai a samu me wasu 'yan tsutsotsi ƙanana-ƙanana su wayannan 'yan tsutsotsi ƙanana kanana idan an yi luwaɗi da shi aka sake zuba wani mani to wannan maniyin shi ne abincinsu to da ya daɗe bai a yi luwaɗi da shi ba in suka ji yunwa ba abinci sai su ci gaba da muntsinin takashinsa ta ciki ya rinka mutsu mutsu kenan bai zama lafiya sai ya sake zuwa yayi goho an zuba musu abinci to shi kuma ya za a yi tuba shi yasa tuba daga luwadi tana da wahala matasa kar ku yadda a ku da ku ake amfani kar ku yadda duk abinda wani zai baku na duniya kar ku yadda ya lalata muku rayuwarku ta duniya da lahira har yanzu likitocin Najeriya ba su kware wajen tiyatar wanda aka farke ta kashinsa ba har yanzu ba su kware ba karshe haka zaka zo ka ga matashi ya kai matsayin da ana sa mai famfas kamar yadda ake sawa jarirai saboda yana yoyo yana diga ta ta kashi saboda haka an lalata ka ko ba lalata ka ba ku kuma waɗanda kuke bata yayin mutane ku ji tsoron Allah ku tuba ku gane wannan hanya da kuka ɗauka mummunan hanya ne cin amana ne ga al'umma in Allah ya baka dukiya ka yi amfani da dukiyar ka bi Allah ba ka yi amfani da dukiyar ka saba wa Allah ka fusatar da ubangiji kuma ka lalata 'ya'yan jama'a ba Allah ka gafarta mana to wannan ya kai ga matsayin suka fusatar da ubangiji Allah ya ce a kefe garin nasu gaba ɗaya a huta aliyaha عاليها سافلها فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا alaihim hijaratan min sijjilin منضور da abin ya girma ya kai wani mataki ubangiji ya ce kawai a darka ke so a huta aka tsallakar da annabi lutu da masu imani kuma a gidansa kaɗai masu imanin suke ƙarshe garin Allah ce faja'alna ha safilaha sai muka sa ƙasan garin ya koma shine sama kamar yadda mace wacce take toye masa in ta zuba kullu a cikin tanda idan ƙasan ya gasu ya za ta yi sai ta ɗauko wani abu da ake ciwo salme sai ta saka wani ɗan ƙarfe mai faɗi mai kama da cokali mai kama da ƙoshiya sai ta tallabo ƙasan ko sai ta daga in ta daga sai ta yaya sai ta kifa to yadda aka yi musu kenan aka sa mala'ika ya ciccibo tun daga min juzuriha aka ciccibo gari daga tushiyarsa aka yi sama da su aka yi koli da su sun makallaba ha bihim Allah ya ce a musu upside down wannan ya isa bai isa ba Allah ya ce a sake musu bita da kullu bita da kulli da ruwan duwatsu waɗanda aka gasa su a wuta jahannama shine bala'in da aka same su shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa duk wanda kuka samu yana aikata aikin mutana annabi loto manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace faqatulul fa'ila wal maf'ula bihi ku kashe da fa'ili da maf'ulun bihi da wanda yake da wanda ake da shi duk ku kashe su a wani hadisin annabi yace ku kashe da na saman da na kasa idan ana shari'ar musulunci in an kamo dan luwaɗi shi hukuncinsa kisa ne kawai automatically za a kashe shi ya za a kashe shi malamai suke sabani akwai wadanda suka ce ma a turo shi daga saman gini kamar nan cikin garin yola sai abin nan jimeta sai a ga wani gini ne fi kowane tsayi idan a ga irin dogon karfen nan da kamfanin mtn ko gulo suke da shi ko a yana da tsayi sosai sai a haukan shi daga can za a turo shi ya fado ƙasa kamin ya iso ƙasa kuma dama an kawo tifa ɗaya ta duwatsu an tara gefe guda an kawo yara an jera yana isowa ƙasa sai a ce to yara kuma sarajamu sai a ƙara masa rajamu kamar yadda aka yi mutanen annabi lutu wasu suka ce a masa hukuncin mazinaci amma dai abinda suka yi ittifaki lalle a kashe shi saboda shine shari'ar musulunci Allah ka raba mu da wannan bala'i to Allah yana faɗa wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan kafiran maka sun karyata ka to kamin su karyata ka akwai waɗanda suka riga su sai Allah madaukin sarki ya ce mai a gaba laran ma wa ashabu madiyana wa kudhiba musa kafirin thumma akhadhtuhum fa kayfa kana nakir Allah ya ce wa ashabu madiyana haka nan mutanen madiyana su ma sun annabin annabinsu wane ne annabinsu annabi shu'aibu alaihi salam ya musu wa'azi akan su dawo su kasuwanci irin wanda ya dace da shari'a suka ki karshe Allah ya basu Allah bai basu ba ya halakar da su shine wa ashabu madiyan sai Allah ya ce wa kuzziba Musa haka nan an karyata Musa amma nan gurin ba a ce wa kazzaba Musa qaumuhu ba kamar da su can aka ce faqad kazzabat qablahum qaumu nuhin wa adin ai qaumu adin wa samud ai wato wato wa adin da adin ma'ana qaumu hud wa samud da samud ai qaumu salih wa ashabu maryana da ashabu maryan shi annabi Musa da aka zo wa qaumu ibrahim da qaumu ibrahim kowanne sai a ce mutanansa sun kareta shi amma da aka zo jan annabi Musa sai aka ce wa kuziba Musa an karyata annabi Musa me yasa shi da aka zo sai aka ce an karyata annabi Musa saboda shi annabi Musa ba mutanen shi ne suka karyata shi ba ba su suka karyata shi ba mutanen shi bani isra'ila ba su suka karyata shi ba su sun yi imani da shi sai dai sun ta bashi wahala suwa suka karyata shi wanda suka karyata shi shine fir'auna da jama'arsa kibdawa su ne waɗanda suka karyata shi shi yasa da aka zo sai Allah ya kawo shi mabniyu lil maf'ul sai aka ce wa kuzziba Musa haka nan shi ma Musa ayi me an karyata shi Allah ya ce fa amlaytu lil kafirina Allah ya ce sai na dan jinkirtawa kafirai summa akastuhum daga nan sai na kama su in ji Allah Allah ya ce fa kaifa kana nakir yaya kaga azabata yadda na canja musu ni'ima abinda suke so ya koma abinda ba su so shine ma'ana fa kaifa kana nakir ni'ima ta koma azaba a gare su Allah ka gafarta mana ya Allah ka ba mu ikon dorewa bisa imani domin ni'ima ka ta ci gaba da zama a gare mu sai Allah madaukin sarki ce mai a gaba Allah faka ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya zalimatun fa hiya khawiyah فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد الله لكي سركي يتي كأي من قرية الله ديوة أنسى أنسامو القرية أهلكناها الله يتي مك هلكت ديتا ميسا مك muka halakar وهي ظالمة wahiyar تازم الظالمة ta zama azzaluma wato kai kai kadai in ka saba wa Allah to ka sani alƙarya ma ta saba wa Allah Allah ya halakar da ita gaba daya balle kai dan tsurur da kai kai din nan da ba kowa ba ka ce wai kai ne zaka fito na fito da Allah Allah ya ce wa hiya zalima Allah ya ce wannan alƙarya sai ga ta fahiya khawiyatun ala urushiha shehu malami bahab ya ce khawa'uha ala urushiha ay kharabuha ala suqufiha wato sai ga ta zama khawiyatun ala urushiha an ruguzo da ita rufin a sama ya fado ya zama ƙasa shine me tun ala urushiha ina mutanen da ke ciki Allah ya gama da su gaba daya Allah ya ce wa bi'irin gari jiya a cikin garin wacce take bubbugar da ruwa amma ta zama mu'attala an yi watsi da ita ai tarakaha ahluha masu ita sun bata suna ina matu duka Allah ya gama da su sun mutu sai rijiya take bubbular da ruwa ba mai sha ta zama bi irin mu'attala Allah ya ce wa qasrin ga kantama man gine-gine da manya-manyan benaye mashid ai mushayyada ga kantama man gidaje benaye an gina amma ina masu zama a ciki babu Allah ya gama da su gaba daya wannan ya kai zama aya ko bai kai zama aya ba ya kai zama aya saboda haka ya ku bayin Allah wallahi musibin da muke ciki a Najeriya maganin su mu koma zuwa ga Allah mu koma zuwa ga Allah wallahi ba mu iya tsiratar da mu banda Allah mu yawaita istighfari mu yawaita istighfari astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu ilai ku rike istighfari ku tayin sa ba je ba gani kada ku yi wasa da shi mu yawaita salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam istighfari yana yaye bala'o'i da yawa salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam ka duba cikin wani littafi da ake cewa alwaqtu agla min kunuzil ard wanda wani shehu malami ya rubuta ya kawo ta magana ta allama ibn al-qayyim fa'idoji da ke cikin salatin annabi sai da ya kawo fa'ida sama da talatin wannan amfanin da wato salati ga annabi yake da shi yana ba da natsuwa yana kawo zaman lafiya yana kawo kwanciyar hankali yana yaye bala'i yana sa Allah ya huce in ya yi fushi da ku yana sa an Allah ya saukar da masifa ya ɗebe ta yana ƙara ƙarfin tattalin arziki in kana cikin baƙin talauci da wahala yau ta yi wa annabi salati Allah zai kawo maka sassauci ya ce kai hatta yawan mantuwa yanzu nan komi sai ka manta yawaita yi wa annabi salati Allah zai sa kwakwalwata ka ta koma very retentive ka rinka rike abu ba za ka rinka yawan mantawa ba saboda haka ya ku bayin Allah ku yawaita istighfari mu yawaita tuba zuwa ga Allah gaba ɗaya mu masu laifi ne ko akwai wanda ba mai laifi ba a cikin mu kowa ya san yan kasuwar mu su tuba matasa a tuba ma'aikata kowa ya tuba ya koma zuwa ga Allah mu ga yadda Allah zai kawo Najeriya ci gaba mu ga yadda Allah zai sa wa Najeriya albarka mu ga yadda Allah madaukin sarki zai bunƙasa tattalin arzikin Najeriya ya ku bayin Allah mu koma zuwa ga Allah halin da muke ciki Allah kaɗai zai iya fidda mu mu koma zuwa ga Allah mu nemi agajinsa mu nemi taimakonsa mu kauce wa duk abin da zai jawo fushin Allah fushin Allah shi yake jawo bala'i a cikin ƙasa fushin Allah shi yake dawo Allah ya janye ni'ima ya saukar wa jama'a da bala'i alƙarya ce ta zama azzaluma Allah ya halakar da ita ga gidaje ba masu kwana ga rijiya ba mai sha alƙarya gaba ɗaya Allah ya ruguza ta gaba ɗaya in ji Allah maɗaukakin sarki to balle kai mutum ɗaya ka ji tsoron Allah kamun Allah mai tsanani ne Allah ka gafarta mana sai Allah maɗaukin sarki ya ce mai a gaba alaramma أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها يوه. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور الله يتي أفلم يسيروا في الأرض shin wai ba za su tafi a cikin ƙasa ba ne ba za su zagaya a cikin ƙasa su ga mai Allah ya yi ba wa'annan kafirai da Allah ya halakar har yanzu gurabunsu suna nan ba za su zagaya su ga asar ne da Allah madaukin sarki ya halakar da wasu ba fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha watakila wannan yasa su samu zuciya da zasu iya hankalta da ita yadda in an faɗa musu Allah zasu iya ganewa aw azanun yasma'una biha ko su zagaya su ga yadda Allah ya da waɗanda suka kishi mashi biyayya su ga ya ƙarshen su ya zama wannan zai sa su samu kunne da in an faɗi gaskiya za iya su iya saurarawa wai ba za su yi wannan bane in ji Allah madaukin sarki ba za su zagaye ƙasa su game yake faruwa ba wannan zai sa su dawo su yi tuntuni su shiga cikin hankalinsu ba za su iya wannan ba Allah sarki ido in ta makance zuciya in ta makance aka ce ganin ido bai yi fa'ida ba idan zuciya ta toshe gani na ido yana da amfani gani na ido baya da amfani wannan ne dalilin da yasa sai kaga jarabawa Allah yana ta nuna wa mutane ba su gani mutane ba su me ba su gani mun taba zuwa muka yi mitin da wani gwamna cikin gwamnonin Najeriya bayan mun gama mitin mun fito daga mitin din sai muka samu wani tsohon shugaban kasa cikin tsofin shugabannin kasar Najeriya ya zo yana so ya ga gwamnan da shugaban kasa ne yanzu ya zo yana layi zai gawa zai ga gwamnan bayan mun gama mitin muka fito sai muka same shi a zaune aka gaggaisa aka gaggaisa ya ce ai tun ɗazu yake nan shi ma yana so ya ga gwamnan tsohon shugaban ƙasa to ba wannan ya tada mana hankali ba lokacin da shi wannan shugaban ƙasan yake shugaban ƙasa a najeriya shi kuma gwamna a lokacin kansila ne menene kansila ne shekarar da wannan shugaban ƙasan yake shugaban ƙasa shi gwamna a wannan shekarar kansila ne kuma kansilan ma ba a ƙarƙashin jam'iyyar da ta kafa gwamnati ba yanzu lokacin da yake shugaban kasa aka ce masa akwai ran da zaka zo kana layi zaka ga kansila zai yadda abin zai kama hankali shi ba zai kama hankali shi ba sai ga shugaban kasa kansila yau duniya ta juya ta juya shugaban kasan ya zo yana layi yana so ya ga kansila yanzu don Allah idan zuciya in ido yana gani wannan kadai bai sai zama aya ba bai isa ba yanzu wannan gidan da ake ta ribibi a shiga cikin shi a abuja ko ku gai ta ake shiga gidan yadda ake fitowa ba aya bace eh dauko daga zamanin abacha ya shiga gidan ko bai shiga ba shi da wa da mata shigo na'am wa ya fito ita kadai shi ba ya wuce ina inda gida ke yaya daga nan sai waye shiga abdulsalam ya ɗan shiga lokaci kaɗan ya sauri ya fito sai wa sai mai shi hula ko sai ya shiga shi da wa wa wata ya gajira ko na'am su duka suka fito wa ya fito ita fa daga nan sai wa ya shiga wa shi da wa wa su duka suka fito wa ya fito shi ba wannan kada aya ne ko ba aya bane aya ce ko ba aya ba ce wannan kadai bai isa sa mu tsoron Allah mu ji tsoron Allah mu yi taka tsantsan ba mu gane duniyar nan ba ta da tabbas ka same ta ma ba tabbas ka rasa ta ma ba tabbas wallahi duniyar nan ku yi taka tsantsan da ita gani ga wane ya ishi wane tsoron Allah wallahi ku yi taka tsantsan da duniyar nan wallahi ba ta da tabbas ba da tabbas wannan duniya ba ta da tabbas duk wata dama da Allah ya baka yi kokari ka taimaki islam dan shekarun da Allah ya baka yi amfani da su ƙuruciyarka yi kokari kai amfani da ita duniya ba da tabbas in ka dauka wurin da aka miƙe kafa ne ba wurin miƙe kafa ne in ka nade ka nade in baka nade ba wallahi malakul mautu zai zo da tsiya tsiya ya nade ta amma duk da haka zuciya in ta makance ganin ido bai da amfani Allah ya ce fa inna hala amal absar ga ayoyi nan karara mutane sun gara sun gagara gani Allah ya ce ba makanta ido ce mummunan makanta ba walakin ta'mal qulubul lati fi sudur babban makanta shine zuciya da ke cikin kirji ya zama ita ta makance mai infiraji ya ce zuciya in ta makance ya ce ganin ido bai yi fa'ida ba Allah kada ka makantar da zuciyarmu Allah ka gafarta mana Allah ka sa duk abin da za mu samu a duniya ya zama taimako a gare mu wajen yi maka biyayya sai Allah madaukin sarki ya ce mai a gaba larama wa yasta'jilunaka bil azabi wa lan yukhlifa Allahu wa'dahu وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون الله يتي ويستعجلونك بالعذاب suna gaugawar neman azaba a wajenka suna idan dai azaba da kake cewa Allah zai kawo dinan da gaske ne to ta zo mana shine ma'anan wa naka bil azabi Allah ya ce gaugawar me suke yi Allah ne fa ya alƙawari yace zai kawo azaba walan yukhlifa Allah wa'ada Allah kuma baya saba alƙawarin shi kenan azaba za ta zo ko ba za ta zo ba Allah ya ce saurin me kuke yi abinda kuke gani da nisa shi Allah ku sai yake ganin shi wa inna yawman inda rabbika Lallai ne daya a wajen ubangijin ka alfi sanatin kamar shekara dubu ne min mata udu na irin kirgen ku shekara dubu da kuke gani to shi Allah a ba ta wuce ne ba shi yasa hadithi ya zo wanda Ahmadu bin Hanbal ya ruwaito Allama Ibn Qayyim al jawziya ya kawo shi a cikin littafin Sa'udatu Sabirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna fuqara ummati yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya bi nisfi yawm annabi ya ce talakawa cikin al'ummata za su riga masu kuɗi shiga aljanna da rabin yini da me rabin yini yanzu aka faɗa mana yinin wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddu nawa ne rabin shekara dubu shekara ɗari biyar in kiyama ta tsaya talakawa sai sun shiga aljanna suna hutawa aljanna shekara ɗari biyar kamin a gama yiwa masu kuɗi hisabi su shigo aljanna masu kudin waɗanda suka samo dukiya ta halal suka kashe ta halal banda waɗanda suka samo ta halal suka kashe ta haram ko suka samo ta haram suka kashe ta halal banda su waɗanda suka samo ta halal suka kashe ta halal sai an yi shekara dubu biyar talaka yana cikin aljanna kamin shi wannan a gaba masa hisabi ana bin naira bayan naira wannan naira ya ka samo ta ya Allah ga yadda aka yi ga yadda aka yi to na ji na gamsu ya kai ka kashe ta ya Allah ga yadda ne ga yadda ne na kashe a ɗauko ɗaya naira a ce to wannan fa kamin a gama masa hisabi ya tafi aljanna talaka ya yi shekara ɗari biyar a cikin aljanna kai sahabbai sun yi murna talakawa a talakawa ko kuma baku ku yi murna murna ba ta ba kusan inda matar ta kada mijin sai nan take sai wani daga hannu sai ya ce wahal ana minhum ya rasulullah ya ce ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina cikin wayannan talakawa da za su riga masu kuɗi shiga aljanna da shekara 500 sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi ya ce wahal iza ta gaddaita kana ma'akal asha wa iza ta ashaita kana ma'akal gada Ya ce akan samu ka ci abinci da safe kuma ya zama kana da wanda zaka ci da daddare ko da baka da na gobe amma dai ka karya kuma kana da na dare ce eh ya rasulallah akan samu da wuya dai ya zama ina da abincin da zan ci kwana uku amma dai na kwana ɗayan nan na karya da safe ya zama ina da na dare wannan yana faruwa annabi ya ce akan samu lokacin da zaka ci abinci da daddare ya zama akwai abin da ya saura zaka iya karyawa da shi ya ce kwarai ya rasulallah wani lokaci akan yi tura da dare mu ci kuma mu koshi ya saura da safe a dumama sai dai na je nemo na rana amma dai dumamen ya isa mu ci da safe sai annabi ya ce an talasta min minhum kai baka cikin su kai ai mai dama dama ne ba fa mai abincin kwana uku ba ya ci na safe yana da na dare ko ya ci na dare yana da na safe aka ce shi ma mai dama dama ne bai cikin wa'idan talakawa da ake magana a kansu yaya can sai wani ya sake daga hannu sai ya ce wahal ana minhum ya rasulallah ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ni ina cikin su sai annabi ya ce masa wahal sami'ta ma qultu li hadha kaji abin da na fada wa wannan yace kwarai na ji ya rasulallah kai ba haka kake ba yace ai ya rasulallah ni in na ci abincin safe sai na tafi neman na rana in na ci na rana in tafi neman na dare in na ci na dare da safe sai na je neman mai zan karya ni haka nake rayuwa sai annabi ya ce masa wahallaka thawbun satirun gairu hadha annabi ya ce ban da jikin kan nan kana da wata a gida ya ce eh, ya rasulullah guda biyu nake da su wannan yanzu akwai ɗaya a gida tana wanki in wannan ta yi da ta sai in cire ta in sa waccan sai in wanke wannan in waccan ta yi da ta sai in cire ta sai in sa wannan sai in wanke waccan sai annabi ya ce an talassa minhum kai da kake da riga biyu ai baka cikin su kai mai dama dama ne ya cikin taron nan za mu samu guda daya ya dai ban ga ya daga hannu ba wanda ya cika wannan kaida ne daga hannu mu gaishe oh nan duk masu wadata ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma duk da haka ba ma gode wa Allah nan take sai wani ya sake daga hannu ya ce wa hal'ana ana minhum ya rasulallah to ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ni ina cikin su sai annabi ya ce masa wa hal samita ma qultu li hazaini ka ji abin da na faɗa yannan su biyu ya ce eh kwarai na ji kai ba haka kake ba ya a ani ba haka nake ba kai ya kake ce ya rasulallah ni in na karya sai na tafi neman abincin rana in na ci na rana in tafi neman na dare in na ci na dare da safe sai na je neman na karyawa wannan rigar da ke jikina duk duniya ita kadai na mallaka ban wanke ta sai da dare mayafin da nake rufuwa da shi shi zan daura sai in wanke ta kamin asuba ta bushe sai in sa in zo masallaci ni haka nake rayuwa sai annabi ya ce masa wahal tajidu qarban idza aratta an tastaqriba idan ka tashi neman bashi a Madina na akwai wanda zai iya baka bashi yace kwarai ya rasulullahi akan samu wanda zai ban bashi mana tunda da ya san zan bubbuga in biya sai annabi ya ce an talasta minhum kai ma baka ciki kai ma mai dama dama ne yaya can sai wani ya sake daga hannu ya ce wa hal ana minhum ya rasulallah ya ce to ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina cikin talakawa nan da za su riga masu kuɗi shiga aljanna sai annabi ya ce masa wa hal samita ma qultu li haula'i ka ji abin da na faɗa wayannan ya ce kwarai na ji kai ba haka kake bai ce ani ba haka nake ba kai ya kake ya ce ni in na karya ya rasulallah sai na tafi neman na rana in na ci na rana in tafi neman na dare in na ci na dare da safe sai na je neman na karyawa annabi ya ce na'am ya ce kuma sannan rigar da ke jikin nan nawa ita kaɗai nake ta a duniya ban da wata ya ce ya yi ya ce sannan duk madina ba wanda zai iya ban bashi kaf madina ba mai bani bashi ya rasu sai annabi ya kalle shi ya ce wahal ta dukas kasba akwai inda zaka ka iya fita ka kukuta ka samu ya ce ya rasu wani lokaci da dako nake yi a ɗora mun dila in je in sauke a ɗan biya ni in samu abin da zan ci sai annabi ya ce an talasta minhum kai ma baka cikin su kai ma mai dama dama ne sai na biyar ya sake daga hannu ya ce wa hal'ana minhum ya rasulallah ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ni ina cikin su sai annabi ya ce masa wa hal sami'ta ma qultu li haula'i ka ji abin da na faɗa yannan ya ce eh na ji ya rasulallah kai ba kake ba ya ce ya rasulallah ni idan na karya in tafi neman na rana in na ci na rana in tafi neman na dare in na ci na dare in tafi neman na karyawa rigar da ke jikina ita kadai na mallaka a duniya duk madina ba wanda zai ban bashi kuma na kan fita na yi buge-buge dakon ma na rasa dole in haƙura in dawo haka in kwana da yunwa sai annabi ya kalle shi ce wahal tusbihu wa tumsi shakira lillahi ta'ala sai annabi ce duk da kuma wannan halin da kake ciki kakan kwana ka yi ni kana yi wa Allah godiya mutum ya ce ya rasulullah alhamdulillah Allah ya gama min komai ya turo ka da addinin gaskiya ya bani arzikin imani da kai ya rasulullah ina sallah ina azumi ina yi maka salati ina tasbihi ina hailala Allah ya yi ni musulmi ina kan hanyar ka ya rasulallah wallahi duk wannan matsalar ta duniya ba ita ce damuwata ba tunda Allah bai tabar da ni ba ya yi ni mai imani akan hanyar ka ni duk abin da nake nema a duniya Allah ya mu kwana nake in yi ne na yi wa Allah godiya sai annabi ya ce izan fa'anta minhum to kai kana ciki sai yanzu aka samu guda nawa guda daya shi ma kenan da bayyini yana yi wa Allah godiya ya kwana yana yi wa Allah godiya yana fushi yana ganin Allah har yanzu bai miya masa bukata ba da ya shigo da bai shigo ba to yanzu kai rigunan ka wajen guda uku haɗar rabin buhun shinkafa kana da shi a gida kuɗin haya har na wata uku kake biya in ka samu hali wata ran ma har na shekara kake iya biya kana ɗan cefa ne amma wake Allah bai maka gwaninta ba kai har yanzu Allah bai maka gwaninta ba da kaga wata ƙosasshiyar mota ta wuce wata filashi ka tana walƙiya sai girgiza kai ya ce inna lillahi muka duniya rakiya muka zo wai shi duk Allah bai burge shi ba saboda Allah bai bashi mai ba bai bashi katuwar mota ba bai iya katon gida ba saboda haka shi kawai Allah bai masa gwaninta ba saboda haka kullun cizo ya tsaya yake in dan boko ne da ya ga wata flashi ka ta wuce cizo ya tsaya ya ce wonderful there is time there is time yaushe ya ku bayin Allah kada mu yadda Allah ya ga muna masa butulci cikin wannan ni'ima da ya bamu wallahi Allah zai fushi da mu daga sanda Allah ya ka musulmi ka gode wa Allah daga sanda Allah ya ganar da kai sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana tafiya kan hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ka gode wa Allah madaukakin sarki wallahi Allah ya maka ni'ima ni'ima babban ni'ima kun ga sahabban nan na annabi wallahi akwai lokacin da in kace masu riga biyu su dawo nan wanda riga ɗaya kawai ke da ta koma gefe ɗaya masu riga ɗaya ba mamaki su fi yawa sai da sayyidina ali radiyallahu anhu a gidan annabi ya rayu akwai ran da ba a yi abinci da rana ba ba a yi abinci da daddare ba da safe ba abincin karyawa da rana ta daga yunwa ta matsa masa lamba ya ji shi ba zai yi haƙuri ba sai ce bari fita waje yan buge-buge tunda ba abin da za a ci a gida yana yaro matashi sai tuna ashe rigunansa duka sun mutu bai da riga lahiyayya ko ɗaya sai wata algarara algarara ya samu yahuda ya saka ya samu tanka ta dabino ya daure nan ya samu ya shara ya shiga gari yana zagayawa sai je gonar wani bai hude sai samun bai yana ban ruwa a cikin lambun shi sai ya leka sai bai ya gaishe ce kai yaro shigo sai ya shigo ya ce ana gaida nuka sun yi kanana ya ce yunwa nake ji bai hude ce to ka san mu yahudawa ba ma kyauta ba ma sadaka ya ce ya eh, kwarai na san da wani su ba sa kyauta ba sa sadaka ce zan baka aikin kwadago ga rijiya ka rinka jawo ruwa kana mun bayi irin rijiyar sahara kun san rijiyar sahara zurfin bala'i ne da ita saboda kamin a iska inda ruwa yake aiki ne shi yasa guga ba a yin karama don kamin a ciro aiki ne sai a yi katuwar guga yadda akalla da in ka ciro guga ka dan ɗebo sai ce duk wannan gugar in ya jawo zai bashi da bino kwalli ɗaya kaji zalunci ya ce ya yadda sai ya zura guga ya ɗebo niki-niki da ƙyar zai fito ta wuce sai a bashi kwallin dabino daya da ya haka ya tara 'yan dabinai ya ce ya sha ruwa ya dawo gida ya samu har zuwa lokacin matan annabi ba samu abin da za su ci ba gidan wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aisha radiyallahu anha ta ce aka yi wata wata ya kare wani wata ya kama ya kare wani wata ya kama mu ga jirajiran wata guda uku tace me kuke ci tace wa da yini bakake guda biyu bakin ruwa da bakin dibino shi kadai muke ci Fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta taba toya waina masa sai ta kawo annabi annabi ya karba ya ce Allah ya miki albarka wannan shine da faffen abinci na farko da ya shiga bakin mahaifinki yau kwana uku kwana nawa kwana uku abu huraira radiyallahu anhu yace ce na fito cikin gari yunwa ta kama ni sai na hadu da sayyidina umar da na hadu da sayyidina umar sai sayyidina umar na ce ya ce ya na ganka cikin damuwa sai na ce karanta min qur'ani ya ce ba qur'ani nake so ya karanta min ba ina so ya gane halin da nake ciki dan saba min wani abu na ci umar sai ya ja masa aya ya wuce can sai ga sayyidina abubakar ya ce yaya ya ce karanta min qur'ani sai ya karanta masa ya wuce can sai ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce karanta min ƙur'ani annabi da ya kalle shi da kyau ce to zo mu ta gida a dan samu wani abu ka taba sai a karanta ma ƙur'ani abu huraira ya ce alhamdulillah sai ji wani sanyi da daɗi a ransa wai duk da halin da yake ciki ba zai iya roƙo ba ba zai iya yin maula ba ana zuwa gida annabi ya tambayi mata akwai abinci aka ce ai gida ma ba wanda ya samu abin da ya taba can mata suka ce ga dan wani nono da aka dan kawo cikin kofi a cikin dan koko haka nonon dan kaɗan. annabi ya ce a kawo aka kawo abu hurira ya ce na leƙa nonon na naga wannan nonon da in na kurɓe shi ba isa ta zai ba to amma da hanau gara man in ji malam bahaushe ya ce ina ɗan cikin wannan sai ga wasu baƙi sun zo <laughs> ya ce kuma na san halin annabi ko mi kankanta abu zai ce sai an tsitsinka he in kalle su in kalli nuna can sai annabi ya ce af ya abu huraira akwai ashabu sufa a cikin masallaci je ka kira su abu huraira ya kama hanya shi kare na to in banna lamari irin na su annabi wannan dan nono dai ba yawa da shi ba a bari ka ala kurbe yi gaba <laughs> kenan ya ga samu <laughs> kuma ya gare shi aka je aka kira su annabi ya ce to alhamdulillah annabi ya dauki nono ya ce to ta gefen dama za a fara sai aka rishin sa abu hure da shi kuma tana gefen hagun annabi kere ba zai samu nono ba sai ya yi kaka sai in nono ya kewayo ya kewayo ya iso nan kafin ya samu kage yanzu kuma abin ya dawo babu runguma kadara amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki nono da hannunsa mai albarka yi wa nono addu'a sannan ya mika wannan ya ce sha mutumin ya sha ya sha ya sha abu hurera ya kura ido yana kallon ikon Allah da ya gama sha ya sake miƙo wa annabi abu hurera ya ce da na leƙa sai na ganin bai da ba yadda yake haka yake aka sake miƙa wa mai bi masa ya sha haka nono sai da ya kewayo kan abu hurera annabi ya kalle shi ce to abu hurera gani sai kai muka saura na ce kwarai kwarai ya rasu lalla sai manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to fara sha abu hurairah yace na samu nono na gudu kofa ka'in da na'in na sha na sha na sha na daga kai annabi yace ishrab ya abul hirri ƙara sha na sha na sha na daga kai yace ishrab ya abul hirri yace ban gushe ba ina kwankwadan nono annabi na ƙara har sai da na kalli annabi na ce wallazi asaka bil haqi la ajidu lahu maslaka na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya ba inda nonon zai shiga ko ina ya ce ka da nan da nan da ya inganta hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar yunwa ta fiddo da shi daga gida sai ya da sayyidina Abubakar ya ce Abubakar daga ina kake Abubakar ya ce masa yunwa ta koro ne daga gida ne ma na fito in gaya Allah zai sai ya ce wallahi ne ma abin da ya fiddo ne kenan tunda yanzu ajadda ba ta zama ɗaya zo mu nan suna nausawa ta ne suka haɗu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce daga ina kuke suka ce ya rasulullahi yunwa ce ta fito da mu daga gida manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace lallazi akhrajahu kuma huwa allazi ne. yace ce da ya fito da kudi da nima shi ya fito da ya za a annabi yace ku zo majini ni na san yadda za a yi da suka kama hanya ba su burki ba sai gidan wani ba ansari suka je suka yi sallama matar ta ji annabi ne ya zo murna ta kama ta nan take matar ta ansa sallama nan take mijin yana gidan gona aka gaya mashi yana cikin lambu ga baƙi kayi masu daraja annabi da abubakar da umar wannan mutumi ya taho da farin ciki da murna nan take ta tsonono ya ɗebo dabino da inabi ya kawo ya ce ya rasu lalla ku fara taɓa wannan bai ma tambaye su me ke tafe da su ba kamin su gama cin dabino da inabi ashe har ya je ya kama wata katuwar akuya ya yanka bayan an yanka akuyar aka gasa nama wani aka yi farfesu wani aka yi banda wani aka aka shirya nama iri iri wani aka soya aka zo aka jera musu akusa na abinci suka ci abinci suka sha ruwa mai sanyi bayan sun gama annabi ya kalle su ya ce da muna jin yunwa mun zo yanzu Allah ya ba mu abinci mun ci abin da ya saura mu shirya ansar da zamu yi wa Allah bisa wannan ni'ima da ya ba mu ya ce wallahi thumma la na yawma idhin anin na'im ni'imar ka ci abinci ka sha ruwan sanyi sai Allah ya tambaye ka Aisha radiyallahu anha tace wata rana gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tashi babu abin da za a ci Annabi da kansa ya shigo cikin gida ya ce ya kun samu wani abu muka ce ba komai ya rasulallah annabi ya koma masallaci annabi ya sake dawa ya ce ya kun samu wani abu muka ce ya rasulallah ba komai a gidan nan annabi ya sake koma masallaci aisha radiyallahu anha ta ce daga nan na wanke tukunya na aje na san Allah ba zai bar mu haka ba ta ce muna zaune sai ga sayyidina usman radiyallahu anhu dan kasuwa cikin yan kasuwan da ke tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidina usman da ya shigo gidan da ya kalli gidan kawai sai gane akwai matsala sai ce Aisha radiyallahu anha ya gidan nan naku yake tace muna cikin godiyar ubangiji bata iya gaya mishi ba kai mata ku koyi da Aisha radiyallahu anha sai da na Usman ce na hada ki da girman Allah yake uwata ki gaya min ya gidan nan yake ciki Aisha ta ce ka hada ni da wanda in an hada ni da shi ban iya sabawa gidan nan ba abinci annabi ma bai karya ba tun safe kuma kaga yadda rana take sai da Usman ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aisha ta ce da sai na usman ya fita yana rige-rige da iska saboda sauri da yake daga zuwan shi ya je samo cuku da dabino da inabi da ɗan abubuwan da suka sauƙaƙa emergency na gaugawa ya kawo ya ce ku fara da wannan ina zuwa da ya koma raƙuma ya samu wani raƙumin aka masa laftu na sha'ir wani aka masa laftu na zabi wani aka yi laftun alkama wani aka yanka raguna aka fede aka masallatu raƙuma niki-niki haka ya jawo su yi zo da su gidan annabi da aka sauke abinci gidan ba mata inda zaka shiga gidan ya ce na haɗa ki da girman Allah kar a sake shiga rashin abinci a gidan da baki gaya mun ba ya fita sai ga annabi annabi zai shigo gida ya tambaya akwai abinci kawai sai ga ta inda zai shiga gidan ma aiki ne ko ina kayan abinci ne ya kalli Aisha radiyallahu anha ya ce aikin waye wannan tace Usman annabi ya ce kin masa complain ne kin gaya masa damuwar mu tace a'a ya aka yi ta ce ya shigo ya ce ya muke ciki na ce muna cikin godiyar Allah ya ce dan girman Allah in gaya masa halin da gidan da yake ciki ta ce ya rasulallah ka san an haɗa da girman Allah ba zan iya sabawa ba annabi da zai shiga cikin gidan sai ya fasa sai ya koma masallaci sahabbai da suka bi shi su ji me annabi yake faɗa sai suka ga annabi ya tsaya yana cewa ya Allah ga Usman ni kan na yadda da shi ya Allah kai ma ka yadda da shi ya liman akwai wanda taba zuwa gidanka dan bincika ya ji akwai duk ba mun dube ne na ba da ita ne kela ya kasu akwai bukatar kudin ka koyi da sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko bai kamata ba wata rana dan bi ta gidan lima a bincika aje ya gidan nan yake idan akwai yan matsala sai a mata sai ta hama da gyaran to sai a wuce kai ma sai Allah ya dada kai irin addu'a da annabi wa sayyidina Usman kai ma sai ta shafe ka annabi ya ce ya yadda da mutum kuma ya roki Allah ya dada shi to me ya saura an riga an gama wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddu yini daya a wajen ubangijin ka kaman shekara dubu ne a kirgen duniya Allah ka gafarta mana Allah ka ƙara wa zuri'an mu albarka Allah ka ƙara wa rayuwar mu da ta 'ya'yan mu albarka wannan ƙasa ta adamawa Allah ka bulbula mata albarka ka soka mata da alkhairi Allah ka kau da bala'i daga wannan ƙasa ta adamawa ka zaunar da ita lafiya mata masu ciki ka sauke su lafiya yara da ake haifowa Allah ka tarbiyyance su wacce ke da matsala da mijinta Allah ka hada kansu wacce mijinta ke cikin halin kakani kayi Allah ka fidda shi wacce ta ya fandare Allah ka daidaita mata wacce mijinta ke cikin matsala Allah ka wadata shi Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira wannan ƙasa ta adamawa tana da buƙatar ruwa Allah ka ba da ruwa mai albarka Allahumma suqiya rahmatillah suqiya azab Allahumma suqiya rahmatillah suqiya azab Allahumma sayyiban nafi'a Allahumma sayyiban nafi'a Allahumma sayyiban nafi'a ya Allah gauraye da ke cikin mu Allah ka ba su sadaki da mata na kwarai mata da ba su da mazaje Allah ka ba su mazaje na kwarai waɗanda ke da auren kuma Allah ka buɗa musu ƙofofin halal matan Allah ka ba su ikon biyayya mazajen kuma Allah ka azurta su da halal su rinka ciyar da matan halal ba tare da sun hada musu da haramun ba walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما نعم. ولهديناهم صراطا مستقيما ختامه مسك ختامه مسك وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك